To akwai dai yiwuwar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya narke daga jam'iyyarsa domin ya marawa ɗan takarar PDP wato Alhaji Atiku Abubakar baya domin su haɗa ƙarfe da ƙarfe shi kuma ka da asuwa Bola Ahmad Tinubu a zaɓe mai gabatowa dangane da wasu dalilai wanda ɗan takarar ta PDP ya bada a halin yanzu. Masu sauraron mu sai ku gyara zaman kuɗar domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu.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 yana tattaunawa da takwaransa na jam'iyyar hamayya ta nnpp wato injiniya da tarabi musa kwankwaso kan yiwuwar goya masa baya a zaɓe da yake tafe na shekara ta 2023 alhaji atiku abubakar da ya bayyana haka ne cikin wata hira da ya yi da sashen hausa na bbc inda ya ce peter obuma suna tattaunawa kan yiwuwar yin tafiya tare sai dai ya ce abokan hamayyar tasa biyu ba za su zame masa barazana ba a zaben da yake gabato shi ya kara da cewa bana kallon su a matsayin wata barazana saboda muna tare muna kuma tattaunawa da su akwai yiwuwar ɗaya daga cikinsu zai dawo tafiyar mu in ji alhaji atiku abubakar game da rikita-rikitar da jam'iyyar pdp ke fama da ita atiku ya ce kowace jam'iyyar siyasa na da irin nata matsalolin cikin gida da take fama da shi bai da cewa kowace jam'iyya na da irin rikicin cikin gida muna kuma tattaunawa da kowa saboda wasu matsalolin na cikin gida ne wasu kuma na waje ne amma dai mun shirya tunkarar zaɓe zaben yanzu ba irin na da bane ba kamar yadda gwamna zai sa a zaɓe wanda yake so yanzu makomar zaɓe na hannun masu kada ƙuri'a ne haka zalika tiku abubakar ya yi alkawarin buɗe dukkanin iyakokin najeriya da gwamnatin apc ta rufe da zarar ya lashe zaɓe haka zalika ya ƙara cewa ko a yanzu aka kaddamar da shi to ko shakka babu ba zai ɓata wani lokaci ba aka zai bude wannan boda ba tare da an ɗauki dogon lokaci ba to wannan dai kowa ya san da cewa wannan maganganu na alhaji atiku abubakar abu ne wanda ka iya yiwuwa abu ne kuma wanda ba za su iya yiwuwa ba domin dai kowa ya san wane ne injiniya da karabi musa kunkwaso da kuma irin kalubalen da ke tsakaninsa da alhaji atiku abubakar a tun farko sai dai gashi kuma yanzu ita siyasa matsalarta harkar munafurci ne a cikinta domin babu wanda ya tunanin cewa malam ibrahim shekaru zai narke ya ƙara koma a jikin alhaji atiku abubakar ɗin sai gashi a lokaci daya ya narke ya ƙara koma jikinsa haka zalika shi ma a wannan batu wanda wanda alhaji atiku abubakar yayi yi mu dai yan kallo ne babu abin da za ci sai dai kawai abin da muka ga ya tabbata To masu sauraron mu a nan ne muka kama ƙarshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin da Allah muna neman alfarmako da ku taimaka ku danna mana subscribing kame ga danna alamar ƙararrar sanarwa kamar yadda muka bukata tun farko a gurin ku. Sannan kuma me za ku iya cewa dangane da wannan magana ta Alhaji Atiku Abubakar mun gode. Muna jiran saƙon naku a shamu na karta kwana wato comment.